Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Ibrahim ka Almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na yammacin yau Juma'a 16 ga watan Disamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai. To Zahara'u wata gocewar laka da ta auku da asibahin yau dinnan a kasar Malaysia ta yi sanadin mutuwar mutane a akalla 18 ciki har da yara a cewar jami'ai. Mutane goma ciki har da yara biyar koko ɗan shekaru biyar zuwa sha biyar sun mutu sanadiyar wata gobara a ƙasar Faransa. sannan rasha ta kaddamar da hare-haren makamai masu linzami a fadin kasar ukraine a yau dinnan juma'a inda ta auna bangaren makamashin kasar kanin labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa alkalin wata kotu ya yankewa wasu mutane bakwai da aka gurfana a gaban kuliya akan zargin yiwa wata yarinya 'yar shekaru goma sha biyu fyaɗe a jihar sokoto najeriya masu fafutukar kare haƙƙin yara sun ce ya kamata a ƙara ƙarfafa dokoki a kan cin zarafin yara sannan muna tafe da ra'ayoyin wasu 'yan kamaru a kan ziyarar da shugaban ƙasarsu ya kawo a babban taron da amurka da shugabannin ƙasashen afirka wanda aka gudanar a nan amurka. za kuma a ji ci gaban hirar da shugaban sashen Hausa ya yi da shugaban kasar Nijar Muhammad Bazoum yayin da ya kawo ziyara a kan ɗakin watsa labaranmu a nan Washington DC. Kamar kowane yammacin ranar Juma'a yau ma muna tafe da shirin duniyar Amurka. Za kuma ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu sauraro. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. To Assalamu alaikum masu saurare da fatan auna lafiya ga labaran. Wata gocewar laka da ta auku da asabahin yau dinnan juma'a a kasar Malaysia ta yi sanadin mutuwar mutane akalla sha takwas ciki har da yara a cewar jami'ai. Hukumomi sun ce mutane akalla sha bakwai kuma sun ɓace a wannan shiya ta 'yan kamauri zauna wadda ke daura da wata gona a jihar Selengo mai iyaka da Kuala Lumpur babban birnin ƙasar. kamfanin dillancin labarai na associated press ya ce gocewar lakar ta shafi hekta 1.2 an fai samun gocewar laka a kasar malaysia bayan mamakon ruwa to amma wannan karan ba a mayu ruwa sosai ba a 'yan kwanakin nan mutane goma ciki har da yara biyar 'yan shekaru uku zuwa sha biyar sun mutu sanadiyar wata gobara da ta barke da asibahin yau dinnan juma'a a wani gini mai dauke da iyalai a volkswagen valen wanda ke daura da birnin Lyon na kasar Faransa a cewar ministan harkokin cikin gidan Faransa Gerald Damanin. Damanin ya ce zuwa yanzu dai ba a san musabbabin tashin gobarar ba. Akwai abubuwa da dama da ka iya zama sanadi kuma za a kaddamar da bincike a cewarsa. Ya kara da cewa da shi da shugaba Emmanuel Macron suna tuntubar juna kan wannan al'amarin. 'Yan kwana-kwana kimanin 180 na wajen. gobarar ta tashi ne da asibahin yau juma'a a wani bene mai hawa bakwai mai dauke da iyalai tuni aka killace harabar ginin saboda tsaro a cewar hukumar yankin ron rasha ta kaddamar da hare-haren makamai masu linzami a fadin kasar ukraine a yau dinnan juma'a inda ta auna bangaren makamashin kasar a ci gaba da daukar wannan mataki da take yi wanda tuni ya haifar da rashin wuta da rashin sukunin dumama wuri a sassan kasar da dama yau juma'a ma'aikatar tsaron Birtaniya, ta ce tsarin da rasha ke amfani da shi na gina garkuwa a tsawon fagen jan dagar yaƙi tsohon yayi ne kuma kusan yadda rasha ta yi ta amfani da tsarin a yaƙin duniya na biyu haka take yi har yanzu babu wani canji. ta ce irin wannan tsari na kariya da rasha ke ginawa a wannan zamani a ta bakinta zai iya fuskantar haɗari daga hare-haren makamai masu linzami masu inganci ma'aikatar tsaron ta burtaniya ta ce wannan gina garkuwa da rasha ke yi wani misali ne na yadda a ta bakinta rasha ke komawa ga amfani da dabarar nan ta yakin jan daga wadda akasarin rundunonin sojin wannan zamani a kasashen yamma suka yi watsi da ita a shekarun baya-bayan nan. A jiya Alhamis, ma'aikatar harkokin wajen Rasha ta gargaɗi Amurka cewa muddin ta tura makaman linzami na kariya masu inganci ga Ukraine, to za ta ɗau mataki kan Amurka. An jima kaɗan Ibrahim ka almasi Garba zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan bari mu fara da wannan. A Najeriya yayin da jama'a ke ci gaba da fatan dokokin kare haƙƙin ƙananan yara da wasu gwamnatoci suka samar, sai gashi wasu matsaloli sun sa ta kawo cikas ga wannan fata. Abin da ke nuna hakan shine yadda rashin ƙwaƙwararan shaida. Shaidu suka taimaka wajen wanke wasu mutane bakwai da aka gurfanar gaban kuliya akan zargin yiwa yarinya 'yan shekara goma sha biyu fyaɗe a jihar Sokoto. Daga Sokoto ga wakilin mu Muhammad Nasir a wannan rahoton. Hukumomi da ƙungiyoyi na ƙasashen duniya sun kashe makudan kuɗi wajen taimakawa ga samar da dokokin kare haƙƙin ƙananan yara sai dai rashin samun faɗakarwa akan yadda ya kamata a tattara hujjoji bisa tsarin doka idan an samu cin zarafin ƙananan yara yana cikas ga wancan ƙoƙarin hakan ne yasa mutanen nan bakwai da aka tuhumta da yawa yarinya a shekara goma sha biyu fyaɗe a sokoto suka tsallake hukuncin da mafi ƙanƙancinsa kan iya kai shekara ashirin da ɗaya a gidan kaso bayan kwashe kusan sa'a biyu yana karanta hukuncin shari'ar da aka shigar da mutanen bakwai mai shari'a malami umar dogon daji na babbar kotu ta biyu ta jihar sokoto ya yi watsi da shaida da kuma hujjoji da aka gabatar gaban kotun akan rashin ingancinsu sai ya wanke waɗanda ake tuhuma na zanta da lauya muhammad mansur aliyu wanda ke bibiyar shari'ar tun daga farko har zuwa samun wannan hukunci gani yadda aka hukuncin ba wai dan ba aikata laifin ba amma da yadda ake bukatar ta ce bata kai ba a shari'a saboda ita shari'ar laifi dokan ƙasa ce take cewa kafin alkali ya hukunta mai laifi wanda ake kawo mai gaban shi har sai alkali ya zamanto bai ko kwantan ya aikata laifin nan mukan ce da turanci su masu gabatar da kara su tabbatar sun tabbatar da laifin shugaban alkali beyond reasonable doubt amma lokacin da alkali na ko kwantan ya yi ko bai yi ba ko kamar a wannan shari'a alkalin da kan shi yake faɗa ya ce wannan shi laifi ne da za a iya hukunta su karancin hukuncin da za a yi musu shine shekara 21 a gidan yari to kaga yana buƙatar ya zamanto babu kokwanto ko alama a cikin shari'a bincike mai kyau shi ke ba da nasara a shari'a su kuwa masu fafatukar kare haƙƙin ƙananan yara kamar rabiu bello gandi shugaban ƙungiyar kawo ɗaukin gaugawa a kan cin zarafi suna ganin hukuncin ya farkar da su ga aikin su ya nuna mana cewa mu ya kamata mu natsu mu yi ayyukan mu yadda ya kamata ma'ana idan an samu ah, irin wanga cin zarafin a yi sauri a kai bayanai domin a samu hujjoji kamin a gabar su a kotu kuma ya gabar su a kotu wurin bincike ma ya kamata a yi bincike kuma a tabbatar da kwakwarin hujjoji kamin a gabatar da kara a gaban kotu a ah, so irin wannan gaskiya yana nuna mana cewa har yanzu akwai aiki a gabanmu su kuma a hawajin gamayar kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama don mai haƙƙi a kare masa haƙƙinsa a cewar comrade ado abdullahi mu abun farin ciki ne gare mu sanda aka yi watsi da kare muka shigo gwamnati ta kulle ta nuna kulawarta ta shigo har ta ba da lauyoyi an ta yi kotu an zauna wajen shekara ɗaya da rabi zuwa shekara biyu ana ja in ja a babban abin da ya kawo matsala ne shine rashin kwakwaran hujjoji ta dangane da bangaren mai kara mu dama ai tsakatsaki muke na yi kokarin jan ta bakin gwamnatin jiha akan wannan hukuncin amma dai abin ya ci tura amma na tuntuɓi mahaifiyar yarinyar da ake tumar an ci zarafinta hajiya jamila a muna nan muna magana yan amnesty international sun kira ni sannan muna magana da human rights da lauyan mu sun ce in bari za su tattauna za a ga wannan dan akwai yiwuwar za mu daga kara. Kafin wannan hukuncin dai waɗanda aka tuhumta sun kwashe fiye da wata 22 gidan gyara hali bayan da aka sake gurfanar da su gaban babbar kotu bisa ga korafin da masu kara suka yi bayan kotun majistare ta bayar da su beli daga farko muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya a gaida muhammad nasir ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kai tsaye sannan kuma za a iya sauraron mu shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na sadarwa. ga Ibrahim ka almasi garba da ci gaban labaran duniya. To Zahara'u jiya alhamis kotun kolin kasar peru ta bayar da umarnin a ci gaba da tsare hamɓararren shugaba pedro castillo na tsawon ƙarin watanni takwas, bayan kama shi da aka yi a makon jiya wanda hakan ya janyo mummunar zanga-zangar da ta yi sanadin mace-mace a wannan ƙasa ta kudancin nahiyar amurka an tsige castillo daga karagar mulki sannan aka damƙe shi bayan da ya yi yunkurin rusa majalisar dokokin ƙasar tare da shelar cewa zai yi amfani da ikon shugaban ƙasa wajen gudanar da mulki abinda masu adawa da shi ke cewa wata dabara ce kawai ta kauce ma ƙuri'ar tsigewa a daidai lokacin da yake fuskantar jerin bincike kan zargin almundahana kasilo mai ra'ayin sassauci wanda tsohon malamin makaranta ne na fuskantar tuhuma kan zargin yin tawaye da haɗa baki a yi aika-aika kuma muddin aka tabbatar da laifukan a kan shi yana iya zuwa kurkukun shekaru goma a cewar mai gabatar da ƙara a madadin gwamnati alchas dias babban wakilin muryar amurka na ƙasa steve harman na cikin jerin 'yan jarida da dama da aka dakatar a shafukar wato a shafukan aka dakatar da shafukan su na twitter da masu bibiyar Hammond wanda tsohon babban wakilin muryar Amurka ne a fadar shugaban ƙasa ta White House suka shiga shafin nasa sun yi kicibus da kusfar shafi da kuma sako mai cewa an dakatar da wannan shafin. Haka zalika shafukan wasu 'yan jarida na kafar CNN da kuma kafar The New York Times da kafar The Washington Post da wasu 'yan jarida kuma da ɗan dama su ma an dakatar da shafukan nasu. A gaida Ibrahim ka almasi garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu koma kan rahotannin namu. Yayin da ake shirye-shiryen kammala babban taron Amurka da shugabannin kasashen Afirka a nan Amurka. Wasu 'yan kasar Kamaru sun bayyana ra'ayoyinsu dangane da zuwan shugaban kasarsu wannan taro. Ga wakilinmu Muhammad Awal Garba da ƙarin bayani. shugaban ƙasar jamhuriyar kamaru mustabiya ya ziyarci ƙasar amurka kasancewan gwamnatin ƙasar ta amurka ta umarci duk shugabannin nahiyar afirka da su halarci taron da za a gudanar tsakanin amurkan da kuma ƙasashen afirka wani ne sa shugaba biya wanda ya kwashe sama da shekaru 40 a kan kalagar mulkin kasar jamhuriyar kamaru ya jira a wannan taron domin ganin yadda za a yi a cimma buri wajen canja akalin tafiyar da ita amurka take yi da kasashen nahiyar afirka ta bangaren diplomasiya tattalin arziki da kuma bangarori daban-daban wanda ne sa na hira da waɗansu masu fada aji a ƙasar ta jamhuriyar kamaru musamman ta bangaren 'yan siyasa da kuma shugabannin ƙungiyoyin al'umma da waɗansu waɗanda suke sanya idanu akan harkokin gwamnatin ƙasar jamhuriyar kamaru ko ya suke ganin wannan ziyarar aiki da shugaba fulbiya ya kai wata irin nasaba da a samu ga irin tattaunawar da muka yi da su da mamaki ƙasa kamar amerika wanda take gadara tana mai buga kirji akan cewa ita ba ta ah, wani harka ko wani hurɗa da wata ƙasa wanda ba ta demokrasiya ta yadda ta kasancewa kamar ƙasan kamaru da bolbi yake nan a mulki shekara tsawon shekaru arba'in su ce shi ma sun gayyace shi a cikin kasashe masu amfani da demokrasiya kaga dole a yi bincike akan wannan al'amarin wannan taro da kasashenmu na afirka suka je a amerika wannan taro mu a wurin mu tamkar taron zinciya ne babu shara musamman ma a ce kasan kamaru wanda shugaba mai cikakken iko ya kwashe akalla shekara arba'in yana mulki wanda wannan taro musamman kamar kasan kamaru da sauran kasashen nahiyar mu afirka a zahiri mu ba mu ga wani alfanu da yake kawo ba tamkar taron shan shayi ne ya ka a yi taron kawai a watse ba mu cika ganin wani alfanu kai tsaye ba wanda waɗannan manyan kasashe na duniya suke ma kasashen mu a zahiri kuma koda sun yi wani abu to za ga tamkar bashi ne da ruwa suke ba al'umma idan ka duba duk karshen kasashen namun wannan haka za ka ga yana kasancewa ko da sun je yawanci bashi ne ake cusa musu kuma ba su sukan da shugabannin ba za su iya biya ba kuma bashin an ɗauko shi a zahiri za a gaba wai yana amfanan al'umman ƙasa ne ba yawanci a'a gwamnati ne daga makararrabanta sukan amfana da wannan bashin to fatanmu dai allah ya sa wannan da aka je allah ya sa ya canja da irin wanda ake yi a baya madalla za ku ji cikakken ƙarin bayani a rahoto na musamman a shirinmu na dare amma kafin nan bari mu fara da wannan tattaunawar shugaban jamhuriyar nijar bazum muhammad ya ce gwamnatinsa tana da matakai da tsare-tsare wajen ganin ba a samu matsalar karancin abinci a ƙasar ba Bazum wanda ya halarci babban taron Amurka da wanda Amurka ta shirya da shugabannin kasashen duniya. Ya bayyana hakan ne a wata hira ta musamman da Aliyu Mustapha Sokoto a headquarter murya Amurka a nan Washington DC. To da an ce damana ta yi kyau bana alhamdulillah a Nijar amma mutane na tsoron cewa ba kullum take kyau ba. Wani tanadi kake na tanadin abinci don randa da ta ɓaci. akwai tsarinmu na uh, kowace shekara da an samu ce maka ko ba a samu ba mm. mu saya mu adana don wani lokaci na matsuwa ya zo mu hiddata da akwai aikin da muke yi muna mm. raba dan kaɗan ciki kuma muna sai da rahusa sauran Eh, matakin da ni na ɗauka nan gaba ba za a yi wannan rabon ba saboda mun gane cewa mutane da yawa suke eh, da ciki da wannan mm. sai inda akwai humanitarian eh, situation mm. muna yi mu kai mu raba amma sauran za mu sai da rahusa insha Allah. Baka da wani fargaba cewa watakila ba za a fuskanci matsala ba za insha Allah za mu keɓe da yawa na mu'adana ce maka kuma mun san da alhamdulillah mutane sun samu amfani da yawa ba shekara ce mai ta da mu hankali ba cewa a ƙarshe ce kowa ya san ka da ƙoƙarin inganta ilimin mata ko 'yan mata um, ka samu nasara wajen cimma wannan buri kuwa <laughs> ba a samu nasara bayan shekara guda kaɗai ana mulki amma abin da ya kamata ka sani da mu da arewacin najeriya muna da babban matsala ta yawantakewa aihuwa wannan ita ce umar ba isa eh, talauci hmm. da muke fama da shi sai ka ga mutum guda yana da yaya ashirin yana da yaya talatin amma duba ka gani a kasashen duniya na laraba yanzu arabi saudit ita ce inda hmm. akwai makka inda akwai gida na allah to waɗannan mutanen da su ne laraba su ne aka yi a ƙasar su addini yau average in kewan yara bai kai uku ba biyu ne da rabi kowace family tana da yaya hmm. biyu da rabi ko a ce ma uku hakanan ne duk ƙasashen laraba duk ƙasashen musulmi amma mu a iyali a gida guda za ka iske 'ya'ya sun kai goma su kai ashirin su kai talatin ta wannan shi ne mafarin talauci kuma abin da ya sa haka mutane ba su da ilimi ba mu yi karatu ba karatu shi yake sa mutum ya gane cewa yara in suka yi yawa mutum zai yi talauci mm. yanzu da ba high class mu kamar jami'ai na ƙasa ministrori ko manyan soji ko manyan ma'aikata kai shiga gidajensu ba ka iske wani wanda yake da yaya talatin alhali su ne masu kuɗi. ko shi yasa kwanan baya ka ja kunnen ministocin kada su yi aure eh shi ne nace musu kar su sun saurari wannan gargadin naka ba wanda ya ƙara aure tun da ah, kai magana wanda ya ƙara aure ko shi nike nan ba za su iya ba eh da muka ji wannan muka ce shugaba da gaske yake dai ko ko dai a ah, da gaskiya nake duk ministan da ya amma gaskiya ne duk ministan kan yanzu bai sai aure ah, ba a kore ko wanda ya kara mai mata da yawa na kyale shi amma wanda yake so ya kara ina kore shi Shugaban jamhuriyar Nijar Muhammad Bazum kenan a hirar shi da Aliyu Mustapha Sokoto. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida da ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari biyar. Baya ga haka kuma a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. gwamnatin amurka na shirin kashe dala miliyan 900 don gina tashoshin cajin motoci masu amfani da wutar lantarki a jihohi 35 da ke kasar wannan wani mataki ne na ganin amurka ta cimma burinta na tabbatar da kashi 50 cikin 100 na motocin da za a sayar a nan da shekara 2030 za su zamanto masu amfani da wutar lantarki ne sai dai ana samun masu nuna fargaba wajen yin amfani da irin waɗannan motoci saboda karancin wuraren cajin su amma hukumomin sun ce za su kawar da wannan fargabar yau batun da za mu yi nazari a kai kenan sunana mahmud lalu madalla a wani bikin baje kolin motoci na ƙasa da ƙasa da aka yi a birnin detroit na jihar michigan shugaban amurka joe biden ya ɗana wata mota kirar cadillac lyric suv da ke amfani da wutar lantarki an nuna wa shugaban wannan mota ce wacce na ɗaya daga cikin sabbin kere-keren da masu kera motoci suka yi a amurka wacce ke amfani da wutar lantarki daga nan ne kuma biden ya sanar da shirin amurka na kashe dala miliyan 900 don gina tashoshin caji na wutar lantarki a jihohi 35 Biden ya ce duk za ku kasance cikin jerin tashoshin caji 500 da za a gina a sassan ƙasar nan. Waɗannan maƙudan kuɗaɗe da za a kashe na daga cikin kunshin kuɗi dala biliyan bakwai da ɗigo biyar da aka ware a dubi da ashirin da ɗaya wanda jam'iyyun siyasar ƙasar suka amince da dokar gina tashoshin cajin motoci masu amfani da wutar lantarki a ƙasar. Dokar ta amince a kashe dala biliyan bakwai don tabbatar da an samar da batira da kuma dala biliyan goma don samar da tsabtatattun hanyoyin sufuri da suka hada hadda motocin daukan yaran makaranta. Biden har ila yau ya yi nuni da irin nasarorin da suka cimma ciki har da rage kaifin matsalar hauhawar farashin kayayyaki wanda na daga cikin shirin samar da tashoshin cajin motoci a wani mataki na bunƙasa wannan fanni. Biden ya ƙara da cewa muna fuskantar barazana wajen rasa matsayinmu na kasancewa ƙasa ja gaba. yayin da china da sauran duniya ke kokarin kamo mu to asali dai amurka ce take biye da china da sauran kasashen nahiyar turai da dama a cewar rahoton 2022 da hukumar kasa da kasa mai sa ido kan kere-keren motoci ta fitar akwai kuma bukatar gwamnatin amurka ta fitar da karin kudade idan har kasa tana so ta zama jagora a wannan fanni timothy johnson mai sharhi ne a jami'ar duke da ke nan amurka Ya ce mutane suna tarabbabin sayan motoci masu amfani da wutar lantarki har sai sun tabbatar da cewa akwai wuraren da za su yi caji musamman idan mutum ya yi doguwar tafiya. Kazalika kamfanoni ba kasafai suke son su kera tashoshin cajin ba har sai sun samu tabbacin cewa an fara rububin sayan motocin. Yayin da adadin waɗanda ke sayan motoci masu amfani da wutar lantarki a Amurka ya ninku a shekarar 2021 wato ya kai 630 a nahiyar turai adadin ya karu da kashi 65 wato miliyan 2.3 adadin china ku ya ninku ne har sau uku inda aka sayar da motoci miliyan 3.3 wato kusan rabin adadin da aka sayar da motocin a duniya ƙarƙashin dokar rage hauhawar farashin kayayyaki da aka samar a amurka masu sayan motocin masu amfani da wutar lantarki da aka kera a amurka za su samu tukwicin dala 7,500 ƙarƙashin harajin gwamnatin tarayya sai dai za a kawo ƙarshen tsarin nan na ba da tukwici kan motoci masu amfani da wutar lantarki da ake sayowa daga ƙasashen ƙetare. Owen Minot jami'i ne a cibiyar tsare-tsare da suka shafi jam'iyyun siyasar Amurka. Uh, uh, uh, ya ce muna so mu kara wa masu kera motocin kwarin gwiwa sannan muna so mutane su hanzarta sayan motoci masu amfani da wutar lantarki don mu cimma burinmu na yaƙi da matsalar sauyin yanayi. Um, Ana dai kira ga gwamnatin Amurka da ta yi ƙoƙari ta samar da daidaito yayin da ƙasar ke ƙoƙarin janyewa daga amfani da motoci masu amfani da man fetur. Masu sauraro da haka mu kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan makon sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Fatibi da kuswara da ta hada asalin rahoton. sai Julie Leathers Gershon ta haɗa mana shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa ai hutun ƙarshen mako lafiya. To a gaida Mahmud Lalo yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu sauraro da sukan turo mana ta imel. Sakonmu na farko saƙon haɗin gwiwa ne daga Abubakar Yahaya Lakwaja da Bala na yashi Lakwaja tare da Abdullatif Tanko na yashi Lakwaja jihar Kogi a Najeriya. suka ce yau mun shigo wannan fili naku ne domin mu yaba gwanar ma afirka wato maroko kan bajintar ta a gasar cin kofin duniya a qatar tabbas kungiyar kwallon kafa ta maroko ta girgiza duniyar kwallon kafa wadda a tarihi ba za a manta da ita ba muna fatan wannan ya zama babban kalubale ga sauran kasashen afirka wajen nuna bajintar su a nan gaba Sako daga Comrade Bala Usman Karasuwa Yobe ya ce da fatan al'umma za mu yi amfani da shawarwarin likitoci don kare kawunanmu daga cutar yellow fever. Shi Nazifi Ibrahim Rugamalan Shagari da Balaruwan Kanwa da Faruku Mahe Kwaroga cewa suka yi. Mun ji gwamnati ta sanar da ƙara samun kuɗin shiga. To muna maraba da ƙara samun kuɗin shiga da mahukunta suke shelantawa a Najeriya. Amma muna fatan mahukuntan za su yi 'yar tinke wajen ganin an yi amfani da wannan damar domin inganta ɓangarori daban-daban a Najeriya. Sakon Kabiru Abubakar Bulan Yaƙi da babba Haruna Bajoga suka ce gasar da kasashen Amurka da Rasha da China suke yi domin mallake zukatan shugabannin Afirka. Hakan bai zo mana da mamaki ba, duba da yadda Allah ya ce mana ɗimbin arziki da manyan kasashen duniyar suke bukata domin su amfana da shi ta hanyar ƙarfafa alaƙarsu da Afirka. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Jamila Ado Salati goma ga annabi Rijau da Fati Ado Salati. Suka ce duk da cewa hanyar jirgi daban ta mota daban, amma gaskiyar magana bai kamata masu tunanin Morocco za ta iya cin Faransa ba su yi irin wannan tunani. Domin da ganin linzami an san ya fi ƙarfin bakin kaza. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To a takaicen wata gocewar laka da ta auku da asibahin yau dinnan jama'a a ƙasar Malaysia ta yi sanadin mutuwar mutane akalla takwas ciki har da yara a cewar jami'ai. Hukumomi sun ce mutane akalla bakwai sun kuma ɓace a wannan shiya ta 'yan kama wuri zauna. wadda ke daura da wata gona a jihar selengo mai iyaka da Kuala babban birnin kasar. Mutane goma ciki har da yara biyar 'yan shekaru uku zuwa sha biyar sun mutu sanadiyar wata gobara da ta barke da asibahin yau juma'a a wani gini mai dauke da iyalai a Valon Villain wanda ke daura da birnin Lyon na kasar Faransa a cewar ministan harkokin cikin gidan Faransa Gerald Damamnin. babban wakilin muryar amurka na ƙasa steve harman na cikin jerin 'yan jarida dama da aka dakatar da shafukansu na twitter a jiya alhamis da masu bibiyar haman wanda tsohon babban wakilin muryar amurka ne a fadar shugaban ƙasa ta amurka white house suka shiga shafin nasa sun yi kicibus da kusfar shafi da kuma sako mai cewa an dakatar da wannan shafin haka zalika shafukan wasu 'yan jarida na kafar cnn da the new york times da kuma the washington post da wasu 'yan jarida masu zaman kansu duk na dauke da sakonnin masu kama da wannan nan take dai ba a san musabbabin dakatar da shafukan ba da muryar amurka ta tura sakon imel na wato bangaren hulɗa da 'yan jarida na kamfanin na twitter na buƙatar bayani sai ta samu saƙon da ke cewa saƙon ka bai je ba. To masu sauraron mu da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri namu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da daddare wato karfe tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba wanda ya taya na gabatar da shirin da ma wadda ta bada umarni wato julie leathers gresham da injiniyan mu na yanzu ni zahra aminu fage nake muku fatan alkhairi mu huta lafiya.